بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه لبيب النمل في الليل إذا ثرى سبح له السماوات وأملاكها وسبح له النجوم وأفلاكها وسبح له الأرض وسكانها وسبح له الأنهار وأسماكها وسبح له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفو ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تآقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته بايعك إن وامس البركة ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh zan biyo bayan dan uwana wajen bayar da hakuri, bisa jinkiri da aka yi tun karfe goma da rabi ya kamata a fara kuma ga shi sai yanzu karfe goma sha ɗaya wannan duk yana cikin arzikin ɗan adam kuma alhamdulillah a uzurin wani abu ne wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wajibai amma dai ala kulli halin muna fata Allah ya karba mana akwai alhazai namu na jihar Kaduna waɗanda muke yi musu bita na tafiya aikin haji wanda daga wurin ne galibi in an yi bitan ake tawowa irin waɗannan karatuttuka to yau ma kamar kowane lokaci daga can muke sai zama tambayoyin alhazai yau sun yi yawa kwarai da gaske kuma ya zama kamar wajibi a amsa musu din da a musu da kai a fahimtar da su abin da yake shari'a ta daura a kansu gaskiya wannan shi ne kai uzurin amma dai mu a karan kanmu ma inda a ce za ku mu lokacin da muke tawo waye da kusan wasu 'yan su mogan muna ta sauri don saboda ganin cewa lokaci ya riga ya tafi amma dai ala kulli halin muna ba da hakuri akan haka fatan mu dan abin da zamu tattauna Allah madaukakin sarki ya masa albarka ya sa ya amfane mu da kuma sa ya zama dalilin tsiran mu a nan duniya da kuma gobe kiyama wannan cibiya ta sparkling ni dan gida ne ba kuma bako bane kuma ba wannan ne karo na na farko ba da na bakunci wannan guri ne albarka amma sai dai kullum nakan ji daɗi da alfahari da kuma nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan irin waɗannan damammaki a ce an baka dama a zo a aikin alkhairi tare da kai domin umarni ne na Allah ma yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa nan mu'awana aka bada umarni sai aka ce a kai ka zo da kanka ne ma da kai za a yi wannan aikin kun ga abu ne da ya kamata mu gode fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa daga jagororin makarantar da mu kanmu da muka zo har zuwa na ƙasan kasa duka Allah ya karba ayyukan mu Allah kuma ya fi hannun kurakuran mu kamar yadda muka ji ainihin wato abinda za mu tattauna a kai shine wato abinda aka masa unwani da cewa haƙoƙin musulmi a kan musulmi da kuma yadda za a tsare su mara a tsare waɗannan haƙoƙi din da Allah subhanahu wata ta'ala ya tsara shi a kan musulmi dangane da ɗan uwansa musulmi. Allah hakika an yi tunani kwarai da gaske dangane da zaben wannan maudu'i wato maudu'i ne wanda yake da matukar amfani idan muka kalli halin da muke ciki a wannan zamani za ku ga cewa waɗannan haƙoƙin wato an yi sakaci da su ƙwarai da gaske ta yadda har akan samu rashin jituwa tsakanin musulmi da musulmi kai eh, ba ma musulmi da musulmi ba hatta makwabci da makwabci kaga banda musulunci akwai ƙarin makwabtaka sai ga ana samun sabani ta yadda wallahi hatta kotuna za ka je ka ga ana yin shari'a tsakanin makwabci da makwabcinsa ko tsakanin wani musulmin daban da wani musulmin daban akan waɗansu mu'amaloli da suka yi waɗanda yake marasa daɗi to Allah madaukakin sarki ya saka mu waɗanda suke wannan tunani da alkhairi yan uwa masu albarka ina so ku san cewa yana daga cikin ni'ima Allah subhanahu wata'ala ga wannan al'umma ya sanya muka zamanto yan uwa a musulunci wallahi ni'ima ce daga wurin Allah muka zama yan uwa a cikin addinin musulunci kuma yan uwantaka ne wacce ya zamanto cewa ba a siyanta da kuɗi ba kuɗi ake sawa a siya ba ba kuma dangantaka take kawo ta ba a'a ko launin fataka ko launin fataki abin da yake kawo wannan kawai tana tsayuwa ne akan imani da Allah subhanahu wata'ala kuma ita kaɗai ce wacce take wanzuwa duk wani abin da zai samu yan uwantaka a duniyan nan a yi shi na jin daɗi da farin ciki da nuna ƙauna da soyayya wallahi idan duniyar ta ƙare gaba ɗaya ta riga ta ƙare da zarar mun samu kan a ranar alkiyama kowa ta kansa yake amma wannan yan uwantaka ta musulunci da soyayya da aka yi dan Allah ita kaɗai ce take wanzuwa Allah madaukin sarki yana cewa al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin wato masoya juna an uwan juna da suke ƙaunar junansu a duniya idan aka je ranar lahira suna komawa su rikide su zama abokanan gaba ne sai fa waɗanda suka so junansu don Allah suka yan uwantaka don Allah su ne kaɗai wannan soyayyar take wanzuwa take zama ta amfane su a duniya kuma ta amfane su a lahira lokacin da suka zamanto suna tsananin buƙatar junansu a ranar wannan tashin alkiyama rana ce da Allah ya gaya mana cewa mata tana gujewa mijinta miji yana gujewa matarsa ɗa na gujewa ubansa uba na gujewa ɗansa kaga dai ƙarshen ɗan uwantaka a ce waɗannan iyaye da ƴaƴa da kusanci wallahi a ranar kowa ta kansa yake dan baya so ya haɗu da ɗan uwansa saboda kar ya tume shi wani haƙƙi a lokacin uba lada ɗaya yake nema ya samu ya shiga aljanna a lokacin mata lada ɗaya take nema ta samu shiga aljanna haka ɗa saboda haka ba zai yafa wani haƙƙinsa ƙwaya ɗaya akan mahaifinsa ba haka ɗan nan shi ma ubansa ba zai yafe masa wani haƙƙi kwaya ɗaya a kan shi ba sai an je wannan lokacin amma ƴan uwa waɗanda suka yi ƴan uwantaka suka so juna dan Allah wallahi suna tare da juna ai eh, har ya tabbata ma za su cici juna a ranar tashin alkiyama domin annabi ya bada labarin wanda za a zo da shi ranar tashin alkiyama babu wani abin da yake nema sai lada ɗaya tak ya shiga aljanna ga wani mutum ɗan uwa ne shi ma kuma an riga an auna aikinsa shi aikin ladansa bai ba shi daman ya shiga aljanna ba wuta za a kai shi kawai shi wuta za a kai shi dama to sai ya ce kai dan wannan nawa tun da ni dama wuta za ni kai kuma ɗaya kake nema kun babu ɗayan nan fa sai ya shiga wuta ya yi remedial na azaba a wuta kafin a fito da shi saboda lada ɗayan nan babu ya shiga aljanna sai ce to a ɗauki ladana ɗaya cikin ladana a cika maka dan kai ka wuce aljanna haka za a ɗauki ladan a cika masa ladan shi ya ɗaukaku ya zama to ya wuce na zunubansa sai a kai shi aljanna Allah madaukakin sarki ya ce wane ne yau a wannan ranar ya ainihin wato bayar da kyautar lada ya ce ai wane dan wane ne ga dan uwansa a musulunci ya ba dan ya taimaka masa ya samu rahamar kaka shiga ya shiga aljanna ya Allah ya ce bai san ba cewa ni ne arhamur rahimin wanda na fi kowa tausayi to har shi ma din yanzu na gafarta masa duka su yi a shigar da su aljanna da kun ga uwantaka ta fi wato kusanci na ubuwa da umuma da ainihin wato ukuwa wanda yake na jini amma yan uwantaka a cikin addinin musulunci ta wuce da yadda kuke tsammani kuma na daga cikin wani asar na hasanul bakari Allah ya ƙara masa rahama yake cewa istakfiru min ashabis salihin ku yawaita abokan kirki kaga aka ce abokan kirki a yan uwa kenan ukuwatul islamiyya din kenan istaghfiru min ashabi salihin ku yawaita abokanan kirki fa innahum yanfa'una yawm al-qiyamah yace domin suna yin amfani ranar tashin al-qiyama za su maka amfani miki amfani kawarki ki duba ki tabbatar da cewa kawa ce wacce take kan hanyar addini kuma haɗa addini kana jin ki akan addini kina janta a addini to da izinin Allah wannan kawancen naku na addini zai muku amfani ranar tashin al ba. Hassan al ya yace idan aka gama hisabi dan aljanna yana cikin aljanna to dan aljanna ne zai duba ya ga bai ga kawarsa ba ko ta gaba ta ga ko ya ga bai ga abokinsa ba a cikin aljanna abokin nan nasa na duniya wanda suke harkoki tare wanda suke zuwa da'awa wanda suke zuwa karatu wanda so nawa suka je gaida mara lafiya asibiti tare so nawa suka je ainihin wato yaɗa wani da'awa ko wani zumunci duk sun yi waɗannan ayyuka na tare amma bai gan shi a cikin aljanna ba to shi dan aljanna kun san dan gata ne dan gaban goshin Allah ne domin dan aljanna ne Allah ya ce masa cewa wa lahum fiha ma yasha'una suna da duk abin da suke so a aljanna ko me babu wani abin da za a cire shi a cewa ban kaza komai in dai ka shiga aljanna in kika shiga aljanna to duk abin da kike so kin samu nakan ce babu abin da babu a aljanna sai abin da ba ka so ko abin da ba ka so amma komai akwai a aljanna dangin abinci ne dangin abin sha ne dangin hawa ne dangi ne na sawa ko na meye na amfani ne babu abin da babu a cikin aljanna shi yasa Allah ce wa lahum fiha wa lakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa antum fiha khalidun wato abinda rai ke so akwai shi a cikin aljanna kuma su da ne a cikin Allah sanya mu a cikin aljanna to wannan dan aljannan kawai da ya ga haka sai ce ya Allah ina abokina wani ban gaishi ba sai Allah ya ce masa ai abokinka wane yana wuta domin ayyukansa na kwarai ba su ba shi daman ya shiga aljanna kai tsaye ba sai ya ji yayi wannan remedial dan a wuta sai an cire wannan zulman da bai kai ya shigo aljanna ba sai dan aljannan nan ka ji dan gata da yake gata ne ya masa yawa eh wannan gatancin Allah ya sa mu shi dukkan ba haka muke so sai dan aljanna yake ya Allah ni fa dadi na ba zai cika ba aljanna sai da aboki na wani sai da kawata wance idan ba a samu ukuwa islamiya ba ina za a yi amfani sai Allah ce to ai kai dan gata ne tunda duk abin da kake so ake masa a je wuta a fito da kawan nan ta wance ko abokin nan nasu a je a fito da shi dan wuta sun san junan su a wuta sai su ga su ga wannan ba an fitar da shi an masa wanka a wani ruwa da ake ce masa ma'ul haya an kai shi aljanna ina wane sai a ce an fitar da shi waye ce shi ya samu ceton annabawa ne a ce a'a ceton wani kansa ne da ya haddace alkur'ani ko mahaifi ko uba ko da duka babu wane ne ya cece shi ko ko wani malami ne ya cece shi a ce duka ba ko daya a ce wa inna ma shafa'a lahu sadiquhu fulan abokin sa wane ne ya cece shi kawarta wacce ita ce ta cece ta wanda suke yin harkokin da awa tare suke hasken Allah tare wannan maganar za ta sa ɗan wuta su yi nadama sai su ce famala na min shafi'i mu ba mu da masu shekan mu wala sadiqin hamid ba mu da aboki wanda yake kamar mu da zai tana da mu a wannan rana kun ga yan uwantaka haka ake bukata shi yasa na gaya muku cewa wannan yan uwantaka tana giluwa ne akan imani ba akan dangantaka ba shi yasa za ku ga mutum babban mutum ne yana da mukami madaukaki a cikin al'umma amma yana da wani aboki talakantaka. bai manta da shi ba yana zumunci da shi kuma abokinsa ne tare da aka kalli matsayinsu da mukamin su ma ba wurin da za su zauna tare ba amma wannan ƴan'uwantakan da abokantaka a musulunci ya sa ya riƙe shi hannu bibbiyu shi ma yana ganin darajarsa kuma yana ganin mutuncinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa innamal mu'minuna ikhwa su mummunai ƴan uwan juna ne amma wannan ƴan uwantaka ƴan uwa masu albarka ku sani ba ƴan uwantaka bane da ake furtawa da baki kadai kai dan uwana ne a ba dan uwana ke yar uwata ba wannan magana kadai bane ka wuce haka magana ce wacce take ta kunshi haƙoƙi ke dan uwantaka haƙoƙi ne wanda kuma wajibai wanda ya zama wajibi akan kowane musulmi ya sauke wannan haƙƙin da wajibin dangane da ɗan uwansa musulmi nan da yake yin gwantaka da shi matsayina na musulmi ina da haƙoƙi a shi musulma ke da kike musulma ni ma nake musulmi kina da haƙoƙi haka ke ma kina da haƙoƙin ki a kai na ni da nake musulmi dan uwanki haka kai ma kana da shi ina da shi wannan shine yan uwantaka din a musulunci ba faɗan a baki bane akwai haƙƙi wajib sai suna da bambanci wannan haƙƙi ne wannan wajibi ne duka su ake kiyayewa ya zamanto kowane bangare ya sauke nashi to idan aka ce haƙ da kuma wajib to yana nuna cewa ashe wani abu ne wanda ba sai kin yi zan miki ba ba sai na miki za ki mun ba wani abu ne da za mu tafi da ni da kai akan ni in sauke nawa wajibin don ni Allah zai tambaya a kai kai ma ka sauke naka wajibin don kai Allah zai tambaya ba tare da wai kallon kai ban maka nawa ba ai kai ma baka min naka naka ba ban maka naka ba a ba wai dan ba kai bane ka ce ai ni ma tun da bai mun baniwa ba zan yi ba ai dan ba mun bane ba zan yi ba a kowa ya sauke abin da Allah ya ɗaura masa ya samu tsira a ranar gobe ba. wannan shi ne yan'uwantaka ku kalli girman yan'uwantaka a musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa cikin ingantaccen hadisi wanda ashabu sunan suka ruwaito annabi yake cewa al-muslimu aqul muslim wato musulmi dan uwan musulmi ne dan uwa na musulmi kenan duk wani musulmin duniya dan uwanka ne dan uwanka ne shi la yuzlimu na farko sai annabi ya ce baya zaluntar sa mana duk inda ka ga musulmi yana zaluntar ɗan uwansa musulmi to a musuluncin wannan azzalumin akwai matsala ba za ka kafurta shi ba dan bai kafurta ba amma musuluncin nasa akwai kusan makato akai domin annabi ya ce musulmi baya zaluntar musulmi kasan nan tamu ana zalunci ko ba a yi shi yasa ce za ku gane ba karamin tunani aka yi wajen zaben wannan maulidin ya tabbas mun fada ciki sosai yanzu wanda zai zalunce ka baka ka ce ga wata jiha ɗaya. mana wani ɓangare ɗaya shine wai yake zalunci ba kusan kowane sakta za ka ce akwai azzalumai a gwamnatance a masarautance a cikin al'umma a society da ake zaune babu ɓangaren da ba za ka kalla ba haka ka zo ka ga wani ma'aikata mu duk wani ministry duk wani board da za ka ne sai ka ga akwai zalunci a mu da ba aikin muke ba ba kowa ba ne mu da ba a san mu ba muna zaune cikin al'umma kawai sai wani ya zo ya samu ne ya zalunce shi haka kawai ya tare ka ya ɓace maka dukiya ya dace ka ya kuma ce sai kafin shi kanka misali da kuɗi ko da dukiya duk wannan zalunci ne in baka yi ba ma ya daddake ka a haka kai gaba ka rasa ranka ba ma a hanya ba ta kai a gida kawai za a zo a ƙwanƙwasa ka fito ko ka buɗe ko a fasa gidan a shiga da karfin siya a ɗauke ka to addinin musulunci annabi yake cewa shi musulmi baya zalunta da uwansa la yaqlimu sannan wala yakhzilhu baya kaskantar da shi kuzlan ya tabar da shi ya mai da shi ba kowa ba ya mai da shi famfan fayo ya mai da shi da shi da dabba duka ɗaya ne musulmi baya wa dan uwansa musulmi irin wannan domin shi musulmin gaskiya ya san cewa musulmi mai daraja ne ya san cewa dan adam yana da daraja Allah ne yake cewa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila dan adam musulmi ya san wannan saboda ba zai ba shi dama dan ya ga wani musulmi da ya fi kokata ya fi shi mukami ya fi shi wadata ya fi shi wani alkaza ya ce ya ba shi dama har ya zama ah, yana da wani audacity da zai taka shi ko ya karya shi ko ya ƙi zuwa kusa da shi akwai wanda ko sahu a sallah baya hadawa da wani sahu ba zai zai hada da kai ba saboda kai talaka ne shi din kuma shi ne akwai wanda ko hannu ba zai mika maka ba za ku zai kai din kai waye ba kai ba akwai wanda ba kai sai maka sallama ba akwai wanda in kai sallaman ba kai sai amsa ba duk akwai su a cikin mutane amma duk waɗannan suna yin kurakurai ne fatan mu Allah ya sa mu gyara dukan mu da mu da su ko to wannan bai ba dan adam dama ya wulakanta dan adam ba bayan annabi ya ce kuma wala ya ba baya kaskantar da shi istighfar kallo na raini ga mutum kawai kana ganin wannan me haka me ya kawo shi nan gurin masu irin wannan siffan ma da ake istighfar a wurare da yawa annabi ya ce sai kaga sun ma fi mutum matsayi a wurin Allah domin annabi ya ce rubba rajulin ko rubba ash'asa akbar madfu'in bil abwab za a iya samun mutum ash'as ne ma nan ash'as jikinsa a yamutse kayansa da gashinsa ba mata da kai ba komai saboda tsabar talauci ta masa annakiya talauci ya masa daurin deman minti ya daura saman ya daura kasa gaba ɗaya ba yadda zai yi ka ga kayansa mutumuli ba wanki ba guga duk sun mutse gashin kansa a yamutse kila ma ba hula inda hulan mata ya mutse ta yi daga-daga akbara kuma sai ce duk kura a kafa shi alamar ya yi trekin kila tun daga rigasa, kila tun daga hayin dan mani tun daga karshen malali ko tun daga unguwar rini ko tun daga dan bushiya wuri mai nisa ya yi trekin akbara ya yi kura budubudi madfu'in bil abwab annabi ya ce ana koransa a kofar gida idan mutum ya zo ya gan shi a kofar gida sai ce kai ka sha auren kuna kuke dinke alhaji fulawa ko ko ku zo ku dinke mana abubuwa mana sa abu kuna mara za a kore shi ko an gan shi a irin wannan yanayi in bil abuwa. security in ka zo gidan in ya zo gida irin wannan security zai bari ya shiga ya ce ba za ka gan shi ba Sai me hada ka da alhaji me yasa za ku ganin yalla kai ai yalla bai matsayin ka bai kamata ma ya hada hanya da kai bai kamata a ce kai ka ma san shi ba saboda ka za a kore shi shine madfu'in bil abwa kana koransa a kofofi kai ko ofishin mutum ne ya zo yana son ganin wani ma sun jama koransa zai tun daga ta ya ce me kawaka kawo irin ku yake gani ba kuma an saba yana su yana ganin manyan mutane ne masu manyan motoci masu manyan kaya yawa wanda za su wuce suna mimmiƙa ma'aikata yan abubuwa na sawa aljihu to su ake gani to kai kuma ka zo da kafa kila kafa ba takalmi kila takalmin ya tsinke kila akwai kulli ko takalmi a kafa ɗaya kuma a hammata wannan yanayin dafin bil abwab koransa ake a kofa in yazo ya ce lau aka sama alallahi la abarrahu wallahi da zai rantse wa Allah sai Allah ya barantar da shi saboda imaninsa saboda matsayinsa a gun Allah ya fi na wannan ogan ya fi na wannan yallaban ya fi na wannan alhajin shi ne an gata ɗan gaban goshin Allah baka sani da ya fika a wajen Allah amma kana wulaƙanta shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi shi ne wannan haƙƙinsa akan ɗan uwansa shi zai masa waɗannan ababe na ƙasƙantarwa ya ku yanwa masu albarka ku kalli wannan hadisi da muka karanta hadisi ne wanda yake mai girman gaske wato shi musulmi na haƙiƙa, ba yiwuwa ya zalunci dan uwansa ko ta wata hanya in dai sunan abin zalunci to ba zai ba amma ina ƙara nana ta mana da babban kalma ku kula zalumi ba ba ne. dan ka kuskura ka ce dan wannan shugaban azzalimi ne ka kafurta shi a yana aikata sabo ne ya ɗauki haƙoƙin wasu bayi ne ya rike kuma Allah ba zai kyale shi ba zai kwatan musu haƙƙinsu ko dai su su yafe masa ko kuma Allah ya kwato wannan haƙƙin ƙarfi da ji. yawa dole ma ya bada kawai a ranar da dukiya ba za yi amfani ba ko yayansu ba za su yi amfani ba yau ma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim ko da haka ba kafiri bane to musulmi na gaske baya zaluntar dan uwansa baya barinsa a cikin kunci ya shiga cikin damuwa ba shi da mafita zai ji kawai ai ba ruwan shi ai sun ya wuce kaina to kan kowa ma ya fada a'a baya haka musulmi na kwarai zuwa yake ya je ya ainihin wato tsaya ma dan uwansa yana janibinsa a halin da yake ciki ai shine ma'anar la yakhzulu hudan khazal ya bar shi a cikin fitina shi kadai zai zo ya shiga cikin abu ko shi ya tsere ba shi ba sai ya tsaya kai ya samu ciki ya bar shi a cikin kunci ila rashin lafiya yake yana cikin jinya kan yadda zai yi yana buƙatar taimakonka taimaka wala Allah da dukiyarka ne a wala Allah baki za ka sa ma a masa magani wala Allah maganin da yake nema sai kana da maganin wala Allah ka san likitan wala Allah ka san kaza ka san kaza duk wani abu da zai zama ka taimake shi a kila ba rashin lafiya ba ne. kunci ne na rayuwa na yau da gobe ba shi da abin da zai ci ne a matansa ne suke cikin wani yanayi kila ainihin wato ya'yansa ne wala Allah kudin jarabawa zai biya na ya'yan shi ba shi da yadda zai yi wala Allah kaza wala Allah kaza ga sunan burji to matukar kai kana sane in ma dai da kanshi ya faɗa maka ko kuma kai ka fahimta da kanka to kar ka miƙa hannunka kawai ka sallama shi kana kallon shi ka ce ai na ga yadda zai a ka ba shi irin iya gudunmawar da za ka iya ba shi ko da da shawara ne yadda zai fita a cikin halin da yake ciki ko kuma ka tsaya sai ka ga hawayensa ya share dangane da damuwar da yake ci domin idan kai haka to shi ne ka zama cikakken musulmi yan uwantaka a musulunci haka take akwai wani bawan Allah da ya taimaka wa makwabcinsa saboda ba shi da lafiya afuwan saboda matarsa ba ta da lafiya za a yi mata aiki da babu kudin da za a yi aiki ya ɗauki kudi ya bashi adadin kudin da za a yi aiki wa matan shine adadin albashin wannan saboda wannan labarin ya faru a saudiya lokacin ya ce ba shi da albashi da ake biyansa don ko account ba shi da shi a banki ana masa table payment ne ana biyan shiryar dubu takwas ya in albashi a ranar an biya albashi da ya zo da dubu takwas ɗinsa sai ya zo ya raba biyu ya je dubu hudu a boye a cikin wardrobe ya ajiye dubu hudu a gefe a boye ba wanda ya sani wardrobe ɗin da ya bashi inda matarsa da iyalinsa in suna da bukata za su so su ɗauka haka suke yi su larabawa sa akwai su da alheri kallon su abu da yake sai dai su ajiye kuɗi iyali su ɗauka mu kuma ka gaba haka muke ba ko ba haka muke kuɗin mu na aljihun mu don aka zo aka ce a kawo kuɗin ka na sai mun ɗan duba na nan aljihun duk sanda ke ga mudin ki zai bashi kuɗi yana kallon gaban aljihun shi to wallahi canji zai ne dan kaɗan ne haka ne ko ba haka bane bayan sa hannu a nan ko a aljihun wando yawa to lokacin za ki ga farare bugun abuja amma duba gaban aljihu a sai dai abin da shi ka samu ya haƙuri hajiya wannan haka halin mai yake to shi wannan bawan Allah sai ajiye kudin sa haka to a wannan lokacin ne da ya fita sallar la'asar sai ya ci karo da wannan abokin nasa makwabcin sa ne dan Sudan haka ɗan uwantaka ya gan shi a yanayi na damuwa ya ce wani ne ya same ka ya ce kaji kaji halin da nake ciki mata ta ce ba ta da lafiya kuma za a yi mata aiki na rasa yadda zan yi ban da komai nawa ne kudin aikin ya ce dubu takwas sai ce to zo mu je gida haran shi ya ce ina so ne ya ba shi rabin kuɗin da ya boye tunda ya ajiye dubu hudu a fili kila ba maki iyalansa sun taba da ya je kawai sai fara duba wanda ya ajiye a filin sai ga kuɗin na nan ba wanda ya taba sai zuciyarsa ta canza ce in ma ba shi rabin kuɗin yanzu sai ya yi wahalar nemowa kawai sai ya haɗe duka dubu takwas kawai sai ya miƙa masa ya ce bari kawai ya ba shi aje a yi mata aiki ya fito ya miƙa masa ɗan sudan ɗin ne ya kukan murna saboda alherin da ya mata ya nuna masa yan wantaka ya masu addu'a ya ce as'alullaha an subba alaikar rizqa sabban sabba ina roƙon Allah ya bulbulo maka da arziki bulbulowa wallahi yanzu a lokacin da ake bamu labarin wani malamin mu ne a makaranta lokacin yake bamu labarin ya ce wallahi yanzu yana da account a cikin account yana da sama da riyal miliyan ɗari uku bai da masan da abin da ya yi wannan kwata-kwata dubu takwas ɗin ita ce mallaka a duk duniya me ya faru aikin alkhairi ko kowa islamiyya to musulmi haka yake baya barin dan uwansa musulmi a cikin kaskanci ba kuma ya wulakanta shi sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa a wani hadisi shi ma yana cikin bukhari annabi ya ce kullul muslimu alal muslimi haram dukkan wani musulmi dangane da musulmi dan uwansa haramun ne menene haramun din ma'ana shi musulmin yana da haramci mutum ne mai hurmi yadda kika ga ka'aba tana da haramci da hurma to haka musulma take da hurma a wajen ki musulma haka musulmi yake da hurma a kanka ta wasu bangarori sai annabi da kansa sai ya ce damuhu a jininsa mana jinin musulmi dan uwanka haramun ne ka zubar da shi kar ka yarda ko kwarza ne kai ma musulmi ka zubar da jininsa wa maluhu da dukiyarsa kar ka yarda ka taba dukiyarsa haramun ci a wurin ka matakar ba shi ya baka ba haramun ne ka taɓa masa dukiya ina waɗanda suke cin filin mutane ina waɗanda suke kwata filin ma abubuwa da yawa ta hanyoyi ai dukiya ce ita ba damuhu wa maluhu sai annabi ya ce wa irduhu da mutuncin sama haramun ne a wurinka kar ki yadda ki ci mutuncin wata musulma kar ki yadda ki furta kalmar da za ta zubar da mutuncinta ki zage ta ki ci mata mutunci ki ce bata isa ba ita dinwa ai bata iya ba kai malama suna cewa wallahi hatta kalma za ka faɗi wata kalma a inda ka ce akwai wanda in ya ji kalmar shi zai kaskantu to aka ce ka ajiye wannan kalmar ko da ta gaskiya ce kai shi ka jane ta kanka fara saboda tsara darajar wannan musulmi ta tsara darajar shi domin darajar ɗan adam ta wuce inda take tsammani za ki ga wannan a fili a wani majalisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo sun dawo daga yaƙi babu abin da za a ci guzuri ya ƙare a hanyar tahowa an yada zango an yi sallah ba abin da za a ci annabi ya ce maza maza a yanka raguma kan aka yanka raguma aka fede aka gasa nan take ko aka ci ana zaune a gaban manzo Allah ana cikin wannan zaman kawai aka ji warin tusa sahabbai su ne a gaban manzo Allah wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam yana fitar da iska to waye ya yi duk wanda zai tashi yanzu shi ya fi sannan hankalin sahabin nan ya tashi yanzu idan aka zo za a yi la'asar in tashi in sake alwala na nuna wa sahabbai cewa ni ne na yi tusan nan ba wanda ya san na yi tusan amma kuma dole ne in tashi ban ba zan yi sallah babu alwala ba amma saboda hikima ta manzon Allah dan tsare wannan mutuntaka na ɗan adam da hikima irin tasa sallallahu alaihi sallama, lokacin sallar la'asar na yi sai annabi ya ce duk wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala yanzu a wurin waye bai ci naman raƙumin ba duk sahabban sun ci kowa zai sake alwala har annabin ma sai da ya sake alwala yanzu ai sa gane wanda ya tusa ba wanda ya sani an rufa masa asiri an kaure saboda irin tsinsa mutuncinsa kimarsa darajarsa ku duba ku gani a babin tarbiyya mana malamai suka ce idan kana da yara in ka siyo musu abun wasa sai dai su zauna a cikin gida su yi wasan amma in har za su fita da shi waje ‘ya'yan makwabcin ka tafi abun wasan su kuma ba su da shi su cutu ka aikata haramun kar ka bari su fita sai dai a ciki in ba haka ba kar ka sai wa ‘ya'yanka sai dai ka ana da ‘ya'yan makwabcin ka siyo musu abun wasa haka muke yi ku ji fatan saboda kada makwabci ya shiga damuwa ƴaƴan shi ba su da abun wasa addinin musulunci addini ne wanda ke koya mana ɗabi'u ɗaukaka maɗaukaka masu daraja ka annabi ya ce mana musulmi dukiyarsa haramun ce kar a taɓa jininsa haramun ne kar a zubar haka mutuncinsa ma haramun ne kar a taɓa mutuncinsa an gane wannan ko ma'ana baya halatta kenan a auka wa musulmi a cikin rayuwarsa ɗaya da gaske sannan ba ya halatta a kwace ko a wabce ko a yi hila mana a yi wayo wajen karɓe wa musulmi dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba duka wannan ba ya halatta sannan ba a sutan musulmi a wajen jinsa da ganinsa mana kar kunnansa ya ji wata maganar da suka ce a gunsa kada kuma idansa ya ga wani abin da zai zamanto ya taɓa mutuncinsa da kimarsa amma sai dai abin kacu a wannan zamani da muke ciki yan uwa masu albarka wallahi idan muka kalla za ka ga abubuwa da yawa waɗanda suka ci karo da wannan hadisin sun saba masa gaba ɗaya wallahi sun saba giba ko ina ga sanan ta zama ruwan dare giba ta zama ita ce ma kayan marmarin da kowa ke ci a majalisi idan aka zauna ana hira sai an ce wacce ta ce ai wacce ta yi kaza wane ya ce wane ya yi kaza wane dogo wane gajere wane mai katon kai wane mai katon ciki ai wane kaza an zauna ma ana wani abu lafiya sai sai wani sai ce ban ba labari da. ai nan nan da aka yi kaza haba shi kawai sai an kai kuma idan kai magana ta ce kar ayi wallahi sai ka ji suna cewa ai idan ba mu yi hiran ba sai a zauna ba abinda za a tattauna kenan ka gwamma sai ka shiga wuta kun san illar giba ko jama'a bala'i ne fa bari karanta muku wani hadisi guda ɗaya akan giban nan annabi sallama yake cewa kun san riba ko riba an san ta yace to riba annabi yace tana da babi babi har 73 babuka da riba ke shiga ciki 73 laifuffuka laifuffuka wanda babi ne na riba sai annabi yace adnaha mafi karancin babi na kofar riba da kake shiga zunubin da za a ba mai cin ta ita ribar mafi karanci annabi ya ce mislu an yanki har rajulu ummahu mutum ya sadu da bayan shi zunubin da za a sa masa daidai yake da mafi karancin zunubin wanda ya ci ku ji sai annabi ya ce wa alaha mafi girma kuma a cikin shine istiqalatar rajulu fi ardi akhihi giba shine mafi girman babu riba amma da yawa za ga mutum na cin ba za a masa fada haka ne za mu ce kai ka daina cin riba wannan abin da kake yi haramun ne ya kamata ka yi ba amma so nawa ake giba wa ake mai giba na siha wallahi sai an tona ake samu wani ma da shi ake giba so ku gane hadarinta bayan giba kuma ga annanimanci annanimanci shi ma ƙoƙarin raba tsakanin mutane wani da ya ga kuna raho da kai da abokinka sai ya ga ya yarba da kai da matarka kuna zaune lafiya wani ciwon nan zaman lafiyar ne gaba da ya tsaya masa haram ya za a yi da wani da wancan suke zaune lafiya ko sai na sa musu fitina ya zo ya shige yadda zai ya hana muku fitina ku koma kuna ba. ga zalunci a cikin mutane ya yawaita sannan kuma ga yanke zumunci ba zumunci babu ta da shi tsakanin al'umma ga wa da kani yana ta ba ni baka matansa ba sa zuwa gun matan shi idan alkhairinsa ya taso na murna ba zai zo ya taya shi ba in wani abu na damuwa ne ba zai zo ya taya shi ba da wani abun ma na murnar da farin cikin da damuwan yana iya samun su shi ko labari ma bai da shi saboda ba shi ba shi ba su ma sani ba yau fa a wannan zamanin muna cikin wannan Allah ce su fi mummunai wallazi da ya silu da ma amara Allah bihi ne an yi sala wa yufsi wa menene wa yatta'una ma amara Allah bihi wallazi da ya silu da ma amara Allah bihi su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi shi ne zumunci kuma ita zumunta sunanta Ar-rahimu ko wato zumunci annabi ya ce cewa Inna rahima mu'allaqatun bil arsh zumunta tana damfare da al'arshin ubangiji ne a sama al'arshin Allah a nan zumunta take har ma aka yi ishtiqaqin sunan Ar-rahimu daga Ar-rahim? sunan Allah ne aka dauko sunan zumunta daga nan wannan zumuntar da take makale da al'arshin ubangiji tana cewa wasala Allahu man wasalani wa kafa Allahu man kafa qata'ani duk wanda ya sadar da ni zumunci Allah ka sada shi da rahamarka wanda kuma ya yanke ni ka yanke shi daga rahamarka har ma Allah yana cewa a wani hadisin kudusi ya ke zumunta ashe ba zai ishe ki ba ki gamsu ya zama duk wanda ya sada shi in sadar da shi da rahamata wanda ya yanke ki kuma ya yanke shi daga rahamata ga zumunta ta ce ta yarda ya mata daidai ashe idan kina son rahama kina son tausayi kina son albarka kina son alkhairai to ka zama mai da zumunci na yan uwa shaƙiƙai yan uwa li'abbai yan uwa a cikin al'umma gaba ɗaya ka zama kana da zumunci kar ka zama kai ka ware ba ka ba kowa an gane ko dukkan waɗannan suna daga cikin abin da yake damun mu na daga cikin abin da yake damun mu hasada hasada a jin haushi ana ƙashi dan mai sewa ne dan mai bawa na ba sewa ne وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم haka in maka suka fada kafirai qurayshawa idan ne ba za a saukar da sarautar annabta ba sun dauka annabtar sarauta sai ma ba a ba wani cikin manyan sarakuna masu kudi a maka ko a da'ifa ba sai wannan muhammadin wanda ba kowa bane shi kiwon dabbobi ma yake yi Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik su suke raba rahamar ubangiji wannan annabta Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muke raba rayuwa a duniya wani Allah ya daga shi wani Allah ya kaskantar da shi wani shine sarkin wani ko shine talakan da za a mulka wani shine gwamnonin wani shine talakan da za a mulka wani shine uban gidan wani shine yara dole sai an samu haka domin kowa ya amfana da kowa shi sama ya ce wa da Allah ba da sukuriya Allah ya sakkara wasu ga wasu yanzu idan ka tashi kana bukatun a wanke maka takalminka ba ta iyawa ba ta iya wanke takalmi ba sai ka nemo shu shaina ya maka aikin da kai ba za ka iya ba dan shi kuma din yana buƙatar kuɗi sai ka bashi kuɗin hannunka ya amfana da kai ka amfana da shi haka motar kai za ka wanke ba za ka iya ba sai ka sa wani ya wanke maka ka amfana da ƙarfin shi da ƙwarewan shi wajen iya wanke mota shi kuma ya amfana da salallan da ke hannunka da je shi ma ya ci da iyalansa ba haka bane kai ɗalibi ne ba ka da karatu kana so ka amfana da karatun malam sai ka je ka tambace kafa malam ya baka ilimin ta kai kuma ka biya kuɗin karatu haka bane kowa haka ne yanzu ke kina so ki sa kaya mai kyau amma ba ke dinki ba ki je kin siyo a tafa yanzu ki je kun tela ko ba ka ki amfana da ilimin tela na dinki ki ba shi kuɗin ki shi ma yana buƙatar kuɗin sa kuɗin hannun ki ya miki dinki shi kuma ki ba shi kuɗi ba amfana da juya ba yanzu idan kowa mai kuɗi ya za a samu amfana da juna inda ce zo ka wanke min mota ta sai ce kai ma zo ka wanke min mota zo ka wanke min takalmi na zo ka liba mu wa zai sa wani aiki kowa ya wadata amma cikin hikimar Allah sai Allah ya sa wasu suna da wadatan wasu suna da talauci suna buƙatar kowa shi ne wadatan yana buƙatar talakan haka talakan ma yana buƙatar mai wadata saboda haka duk waɗannan abubuwa idan muka kalle su sai muka cewa suna cikin matsalolin da sun ci karo da waɗancan hadisai dukkan waɗannan ƴan uwa masu albarka da na ambata irin halayen nan suna raunana ƴan uwantaka da musulunci Yaba na biyu shine haƙoƙi na sunna wanda suke kan musulmi abu haƙoƙi wanda yake guda shida da Allah ta'ala ya ɗaura wa musulmi kan musulmi haƙoƙi guda shida hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa haƙƙul muslimu alal muslimi sittun haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne ba ana nufin wai daga shidan nan shi kenan ba waɗannan su ne manya-manya su ne fundamentals ɗin wanda in aka same su to duk wani abu za ku ga da sauƙi zai shige ma ba tare da an sani ba su ne asali na farko sai annabi ya ce ifsha'us salam ya da sallama duk inda ka ga musulmi kai masa sallama kuma in ya maka sallama kai kuma ka amsa ka ce assalamu alaikum shi ma ya ce wa alaikum salam ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. ina fata ana fahimta Allah ce wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha idan an yi muku tahiyya ta musulunci an yi muku sallama to kuma mai da sallama da ta auruduha duha ko kuma da kwatankwacin wacce aka yi muku ya sallama ne ya ce assalamu alaikum a ya sallama ba to yanzu fa hayyu bi ahsana min ha gare ka da za ka ba da amsa sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kaga ai ya wuce wannan ko kama kala wa rahmatullahi wa barakatuh ya wuce auruduha ko akalla ka mai da kwatankwacin yadda ya maka sai maka ce wa alaikum assalam wannan umarni ne na ayan alqur'ani sau da dole ne mu kula da wannan amma a yau an wayi gari kamar yadda na faɗa wani bai ma wani sallama na daga cikin alamomin tashin alkiyama annabi ya ce an yusallimu ar-rajulu ala ar-rajul la yusallimuhu la yusallimu alayhi illa lil ma'rifa zaka ga alkiyama ba za ta tsaye ba sai kaga mutum ya ma wani sallama ba wai ya mai sallaman bane dan yana musulmi yana masa sallaman ne kawai dan ya san shi ai alhaji wani ne ai hajiya wanta ce ai wani rabul ne in ban mai sallama ba gobe in zo neman gida ba za a bani ba gobe takarda ta ba za ta wuce ba ana sallama ne wai dan an san shi ake mai sallama ba dan wai ba a san shi ba da wani zai zo wanda ba a san shi ba za a mai sallama ba Allah ce idan kun ga aka yana faruwa alamun tashin alkiyama sau da aka kiyaye a kowa sallama daga cikin alamar mumini na kwarai ya yi masallama ga wanda ya sani da wanda ma bai sani ba so da ita sallama ba wai gaisuwan kaɗai ba ne a'a addu'a ce a cikinta ta hanyar kubuta ka ce assalamu alai wani Allah ya kubutar da kai ya amintar da kai yanzu a shaida muna wa junan musallama ba za a ka samun kidnapping ba kwarai da gaske ba za ka samu ba saboda ai babu addu'ar ba ta yawaita ba ne a za mu ɗauki ɗabi'an yawan yin sallama wa junanmu wallahi sai wannan fitina ta rabu mu yi kuma dan Allah a zuci ba wai don wani abu ba dan Allah mu gaggata Allah mu gaggata manzansa to wallahi sai waɗannan fititulun su rabu an gane wannan ko sannan a cikin sallama akwai addu'a ta samun rahama akwai addu'a ta samun albarka domin kin ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai ma ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ina wanda zai zo ya sallama kawai sai sai barkan ku ko ka ce assalamu alaikum barka da ba haka ce ba Allah ce hayyu bi ahsana min hani aw rudduha saboda kai wa masu albarka dole wannan gaban sai mun kula da ita akwai hadisi yana cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi la tu'minu abu yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani aljanna ba za ku shiga ba sai kuna da imani annabi yace wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imanin da shi zai ba ku damar shiga aljanna na ba har sai kun yi soyayya sai kun yi soyayya sai kun kaunaci juna annabi yace a adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba zan faɗa muku wani abu ba wanda idan kuka aikata shi za ku so juna za ku yi soyayyan nan wanda soyayyar za ta ba ku imani wanda imanin nan in ya samu shi kuma zai kai ku cikin aljanna sahabbai suka ce ya ga ya mana sai annabi ya ce afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku ku yada sallama a tsakaninku ku kalli kalmar da annabi ya faɗi ce afshu ba ta yi sallimu ala anfusikum a yace afshu ifsha shine ne yadawa ai sallama a gida ai sallama a ofis a kasuwa a wurin makarantu a duk inda aka haɗu da juna ai sai juna sallama yada ta ake yi saboda ita soyayya tana samuwa ne idan ana yin sallama ita kuma wannan soyayyar idan ta samu to imani yake zuwa da zarar an samu imani sai a samu shiga aljanna abu na biyu daga cikin haƙƙin musulmi shine ainihin wato ijabatu da'wa ma'ana amsa gayyata yanzu wannan gayyatan mu aka yi muka amsa muka taho haƙƙin ne na musulmi akan mu sparkling ta gayyace mu to mu amsa gayyata sai ka in muna da uzuri in muna da uzuri addinin musulunci ma akwai uzuri sai mu ba da uzuri amma ba mu da uzuri to haƙƙi ne na su mu amsa musu wannan gayyata wani lokaci kila walima ce aka gayyace ka wajibi ka amsa in dai baka da uzuri ka amsa wajibi ne haƙƙin wannan da ya gayyace ka ne ka amsa masa wannan gayyata shine ijabatu da'wa idan mutum ya kira ka zuwa ga wani abinci ko wata munasaba ɗansa zai yi sauka ɗansa zai yi walima ɗansa za ta yi aure ɗansa zai yi aure a wani abu ne ya faru to asali shine a amsa wannan in akwai uzuri sai a faɗi magana mai daɗi an gane ko domin a cikin amsa gayyatar ɗan uwanka musulmi akwai sanya masa farin ciki akwai sanya masa farin ciki sai ka ce muku wannan abubuwan da na faɗa ba wai su ne iya shidan da annabi ya ce ba su asali wanda za abubuwa suna shiga ciki kaga yanzu wannan ya gayyace ka ka amsa to kuma ai ga wani abu ka sa mai farin ciki daban kuma annabi bai ce ka sa mai farin ciki ba a ya ce ne ka amsa gayyatar sa idan ka amsa abubuwa da yawa suna fitowa cikin karkashin da ya kamar yadda cikin yin sallaman nan wallahi akwai ainihin wato ababe da yawa na taɓa karanta wani labari a social media na ga labarin na wata mata da take aiki a ma'aikata kila ko wasu cikin kuma sun taɓa karanta labarin da ta je tana aiki ne a kamfani da suke kulawa da sai da nama da kifaye waɗanda suke frozen ana sa su da kankara a zo a manyan kamfani sosai a zo ana ba da tari to ma'aikaciya ce ta zo ta gama wata rana ta tashi ba a sani ba aka kulle ta a cikin kankara mutuwa za ta yi ba ce kwana ba 'yan adam ce ashe mai gadi ne ya lura cewa wacce ba ta wuce ba a cikin ma'aikata kowa ya fita sai ita ba da mutuwa yadda aka samu mai gadi ya ce ce ta sai yake faɗar yadda aka yace kullun za ta wuce ita ce take min sallama a cikin ma'aikatan nan sai ta gaishe ni wallahi ko ban ganta ba sai ta gaishe ni ta min sallama ashe shi wannan abin yana jin daɗi yana farin ciki yace yawanci ma'aikatan sai dai kowa ya wuce wannan mai gadon ai ba mutum bane shi bai sa mai sallama ba ko idan wannan mu'amalar mara kyau to kaga a mu'amalar ka a sallama ya zama a ce ba san tana gina wa kanta wani makami bane da zai taimake ta lokacin da aka kulle ta a cikin kankaran nan ba a sani ba inda bai tuna cewa fa wacce ba ta wuce ta mun sallama ba da tuni labari ya canza ya zo ya bude ta yake kira rayuwarta ki so na kun ga a kowane gaba akwai wani abu da yake fitowa to idan mutum ya gayyace ki ko ya gayyace ka sai ka amsa gayyatar sa to ka shigar da farin ciki a cikin zuciyarsa sannan kuma abu na gaba ma ka ƙara alaƙa mai ƙarfi tsakanin ka domin zumuncin ku ya ƙaru sannan kuma soyayya za ka yadu tsakanin musulmi haƙƙi na uku daga cikin haƙƙoƙi guda shida shi ne annabi ya ce an-nasihatu da musulmi wato kai masa nasiha lokacin da ka gan shi akan waɗansu kurakurai da yake buƙatar ka kama hannunsa to ka gaya masa cikin hikima ba zagi ba hantara ba ƙasƙantarwa kai dama ka ka kaza kai kaza a'a magana mai kyau ka faɗi magana wacce take mai taushi an gane ko annabi yana cewa idan za ka yi wa mutum nasiha kai amfani da usuluni mai kyau udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawdizati hasana kai kira a tafarkin ubangijin da hikima a wa'azi wanda yake mai kyau kar ka zo ka rika zagi ko kana aibanta mutum annabi sallallahu yana cewa addinin nasiha shi addinin nasiha ne an gano wannan ku saboda mutum musulmi baya barin dan uwansa musulmi akan kuskure zai masa nasiha ne da tausasawa da tausayi magana da jan hankali har ya samu ya gyara ba fada ake yi ba ba hantara ake yi ba ba ci ake dan kaza kazan ba a'a akwai wani bawan Allah sunan shi Murtaba wannan labarin ma da zan ba ku shi ma sir a Saudiya ya faru yace yana aiki ne a wani kamfani kamfanin da yake aiki ba wani babban ma'aikaci bane shi amma sai ya wayi gari an kira shi daga ƙasar su Pakistan an ce masa mahaifiyarsa ba ta da lafiya ana bukatan kuɗin da za a yi mata aiki nawa ake bukata riyal dubu bakwai shi kuma riyal dubu ɗaya yake da shi kuma shi ne babban ɗanta ya za a yi yanzu ya rasa yadda zai ya nema bai samu ba kai har a wurin aikinsu ya nemi a mai irin rancen kuɗin nan da ake yadan ba ta harka cire wallahi bai samu ba duniya ta mai zafi ga ciwon mahaifiyarsa gashi sai an samu kuɗin an bara za a aiki da wannan nake kiran likitoci don Allah mu zamanto cetar rayuwa shine farko ba wai abin da za mu samu ba na duniya mu ceci rayuwa wannan abin da dan wanda yake ba da labari ba wai su kadai ne yake faruwa da su ba kusan ko ina ne za ku zo suna cewa sai an biya kuɗi sannan a taɓa mara lafiya an ba a abu sai ku kwana ya ƙare bai zama ƙoƙarin cetar rayuwa ya zama shine farko in kika mai da wannan mai da wannan ɗabi'a ka a matsayin ka na likita wallahi Allah zai ma abinka albarka ya zama ita ce hanyar samun rahamar ka daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yace wallahi babu kudin nan yace zuciya ta jani sai na ji kawai yanzu bari in halin tsira abin da yace kenan me yasa yake haka yace bari in haura katanga makwabta in samu koda silinda ne in sata na gas in je in siyar an zuma in da wani ma in je sake sai da har in tara kuɗi in na samu kudaden kawai sai in tsere ku bi in je kai na mishi a tasiri wallahi abin da ya faɗa kenan yace kawai sai na kama katanga na haura da daddare cikin dare yace ina haura kawai sai na ji jami'an tsaro sun kuma a gida an yi ran gari malam aka kama shi aka tafi da shi yace hankali na ya tashi na shiga damuwa bai taɓa yin sata ba kuma ran da ya fara sata rana aka yi ran da shi haka <laughs> a kenan ya ce aka kama na aka fita da ni ya ce can jami'an tsaro sun tafi da ni bayan kamar awa ɗaya sai aka sake dawo da ni gidan da na sata ya ce hankali na ya tashi me yake faruwa ko wani abu za a yi kuma Allah kada ya sani inda ne sata aka dawo da ni ya ce aka ajiye na a wani babban falo wasu yara suka zo suna gaisawa da ni suna mun murmushi ya ce aka kawo abinci aka ce mun bismillah abinci mai kyau da rai da lafiya shinkafa nama da shinkafa kaza ga laban ga komai ga shayi har da gahawa ko san gahawa ko an san gahawa yawa duk an kawo can kawai aka kira sallah asuba ya ce sai daga an zo da wani mutum an kamo hannun shi babban mutum da kima mai daraja da ganin shi ya yi sallar asuba ya kira ni aka ce yace a zo da ni kusa da shi na zauna ya gaisa da ni ya ce a sunanka na ce suna na murtala ka ci abinci kuwa ka yi sallah ya ce duk ce to masha Allah ya ce aka yi karatu aka zo aka yi karatu a cikin masallaci wannan da tijan ba aka yi abubuwa malam ya ce me yasa kai haka ka san sata haramun bane sata ba su da ce ya ce wallahi ka ji labari na ga inda nake aiki mahaifiyata ce kaza ban samu mu shine ne kaza ne kaza ya ce suka sake yin fata ya ce a ba shi dubu tara riyar dubu tara aka miƙa masa ya ce to ni ban da kuɗin da zan biya kai ce ka je ki ya ce ai dubu bakwai ne kudin ya ce duka naka ne sauran naka ne ya ce wallahi da na samu wannan dubu tara ba batun aika ba ne sai ni kai ranar ɗauki tikiti kawai sai pakistan daga saudiya da ni na je kasar aka kai mahaifiyata aka yi mata aiki ya ce bayan wani lokaci na dawo na haɗa kuɗin sai da na tara su na koma gidan ya ce bai sani ba ashe wallahi gidan shek abdullahi ibn abdulaziz ibn ba zai fata gidan bin ba zai shiga zai fata ya nemi malam ya aka yi malam ya gane shi ya san wanda Allah ya hana shi gani kuma sai yana da karfin kwakwalwa ya ce a mustafa ya labarin mahaifiyar ka ce tana nan ta samu sauki na kawo wannan kudin da gaskiya ai kuɗin naka ne na baka ne gaba da ba sai gana da shi ya ce da kanshi na roƙe shi na ce malam ina so ka bani dama in zama yaron gidan ka rika aiki tare da kai malam ya ce ya amince wallahi malam ya masa albashi ya koma gidan malam yana rayuwa Sheikh aziz ibn Abdullahi ibn Bas ya ce a lokacin ne a gidan yake samun labari a yan gida tun da ya zama dan gida suka ce a lokacin da wannan abin ya faru malam idan sabi yana azkar ɗinsa yana nafilfili ne da ya ji durowa ta katanga Shi ne ya danna wani karar wanda bai dannawa sai lokacin sallah shine ya sanar da yan gida aga security suka kama ka. da aka zo aka ce malam ai barawo ne ya zo satin silinda a cikin gidan kuma yan sanda jami'an tsaro sun wuce da shi sai ce maza maza a kira su dawo da shi ba mamaki matsi ne ya sa yi wannan satin tun da kuka zo sata to ya da cikin damuwa ne a dawo da shi ba a masa hukunci a dalilin da ya ce an tafi da shi awa ɗaya kawai an sake dawo da shi an ba shi abinci ya ci ya ƙoshi muna wasu kawo barawa mai yake masa laifin <laughs> kan mala kuma daga nan bai saka saka amma mu a yi duka a fasa a yi naushi a yi wane ne <laughs> a ta ranar sirki na yana bani labari ya ce ya zo yana tafiya kawai sai yi a nan ya ce a bakin dogo a ga bakin dogo public media yi <laughs> wallahi ce a bakin dogo ko sai zana ta alhaji alhaji an bishi ana ta shi yi mai san waye sai da wai gaci ba su gane da suka gaisa ya gani yana ta gaishe shi da mutunci da komai ya aka yi ya ce wallahi ban gane ka ba ya ce ba ka gane ni ba ka za abin da ya ce mashi ya ce ina bara nan da za a jike shi an kusa a kashe shi shi wannan sarkin da ya hana abin shi ashe ya ce kira ya fita yanzu ku kandara ya ce ku take shi kuma sai bai mutu bai zo ya gan shi bai zai faru abin sai dai jiwuka kawai an lama masa ko amai wani abu shi ma ko amai mai sharri kawai ya ce an ne barawa nan da kawo abu ga yanzu na dai da ce amma ah, shi Allah ce ai ka ga gurin sana'a ga nan ya nuna masa abu <laughs> to alhini idan ka ga mutum ya yi wani abu sai ka kama hannunsa kar yi wannan laifin kuma ka nuna masa gashi abin da ya sana maku labarin nan nasihar da malam ya masa ya ce malam ya man nasiha ce wallahi ban ƙara sata ga gobar taɓa yi ba dama yanzu ya zama ɗan gidan malam ya ce har Allah ya karɓi rayuwar malam a gidan malam ya ce mursala sunan shi ɗan ƙasar pakistan ne saboda haka hadafin nasiha a gare ka kai da kake musulmi ya zama kana so ne ɗan uwanka musulmi ya bar abin da yake na kuskure ya gyara kar ka zo da fada kar ka zo da harbowa misali zan baka Allah ta'ala ya haramta ka ɗauki hoto ka makala haramun ne ba makala hoto sai kika zo gidan kawar kika ta makala hoton babanta za ki zo ne kika ta auzu billahi haramun haramun haka ake yi ba za ki haka ba za ki yi ko ba ka bane kai wance masha Allah hoton baba ne wannan kai Allah sarki Allah ji kan baba ai wallahi mutumin kirki ne ai lokacin da muka zo wuri ta yi mana kaza kina fadin alkhairan sa ita ma za ta ji dadi kina yaban mahaifinta haka ake yi to amma sai ki ce ki sani wance ba baya daga cikin soyayya matsala hoton nan saboda annabi ya hana wuyewa ake in za ki kalla sai ki dauko ki kalla ki masa addu'a to abin sai ya fi shiga jikinta akan sun zo kina sa haramun haramun annabi ya ce ai mala'iku ba sa shiga gidan da akwai hoto ko kare ko kaza ko kaza ba za ta ji ba in kika yi wasa ma za ta daina hulla da ki wani da gaske da za ki zo ko ki kafarta mata gida ki tsine mata gida amma hikima ake yi in ta ji a lokacin alhamdulillah in ba ta ji ba wani zuwan sai ta gyara kun gani wallahi hikima ake yi akwai wani aboki dan uwa ne muka haɗu da shi muna hulɗa da shi wallahi na je gidansa ya gayyace ni gidansa wata rana sai na ga hoton matar shi ba na baban shi ba na baban shi ba na sa katon hoto ya saka a fadu kuma kun san me sai rabu da matar saki uku ba sa tare <laughs> kuma yana shiga cikin damuwa na tausaya masa na ce ka yi hakuri wannan ya nuna kana son ta Allah da ya san rabuwa jarabawa ne kaza kaza amma ka sani kaza dai masa irin wannan da jiyoyi wallahi nan take je cire hoton yace kuma insha Allah zai gyara na kuma kai ne ziyara karo na biyu karo na uku na biyu gaba ɗaya hoton nan babu shi ya kwashi ya yi aiki da abin da aka masa yanzu wanda yake son mace haka har suka rabu in ka zo mai da hargowa kana faɗa masa wallahi ba zai taɓa jin ka ba shi zai rike wannan soyayya ita ce a rasa suna kai ma masu albarka ya zama burinmu lokacin da muke wa ƴan uwan mu shi ne su gyara ba wai mu kaskantar da su mu nuna musu mun fi su daraja shi ne babban abin da ya kamata mu gyara wannan abu na hudu daga cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi shine tashmid al-afis idan ya yi atishawa an fahimta ya ce alhamdulillah to dole ne haƙƙin sa ne ka ce masa yarhamukallah ina fata ana fahimta haƙƙin sa ne shine ma'anan tashmir annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan aqata ahadukum fa hamidallah idan ɗayan ku yi atishawa ya gode ma Allah fa qulu lahu yarhamukallah ku ce masa yarhamukallah an gane wannan ku wayannan al'amura da kuke kallon su ƙanana ƙanana wanda addinin musulunci ya sanya musu haƙoƙi dan musulmi ya zama yana cikin ababe na kulawa ga ɗan uwansa musulmi ba don wasa ba amma duk da aka sai gowon lokaci su ma ana sakaci da su abu na biyar a gurguje shine iyadatul marid wato zuwa gaida mara lafiya sanda ɗan uwanka musulmi ya rashin lafiya ka je ka gaishe shi Kaje je ka duba shi ka gaida shi wane ya jikinka wane ya kaza to Allah ya sauke Allah ya baka lafiya jarabawa ne Allah yana son ka kuma duk sanda Allah ya jarabci bawa yana kankare ne zunubai ne sai da ka kai haƙuri wannan ba kiyayya bane daga Allah kuma Allah ya baka ikon cin jarabawa kalmomi waɗanda suke da daɗi wanda shi mara lafiyan zai ji daɗi idan ka faɗa masa ba zai yanke tsammani ba ina kara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa man adana riban duk mutumin da ya je gaida mara lafiya damu nadin minas sama wani mai kira zai yi kira daga sama sai ce ifta wa qabla man shaka ka ji daɗi ka yi kyau abin da kake tafiya a kai dan shi ɗin nan shi ma mai kyau ne kuma inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba to kenan aikin ka karbabbe ne an gane wannan ko sannan su ce masa wata bawwa a min aljannati manzila wallahi ka samu gida a aljanna haka za a gaya maka duk sanda ka je gaida mara lafiya ka samar wa kanka gida a aljanna wanda zai ke da gida a aljanna zai yi a ce bai shiga ba kuma kenan kaga za ka shiga insha Allah ta'ala sai ka duk sanda aka je aka je gaida mara lafiya a yi masa wannan marasa lafiya nawa suke jiran a gaya musu magana mai daɗi ba a faɗa musu ba yanzu yau mun maida zuwa a gaida mara lafiya kamar gidan suna musamman ku mata sai a je a dinga surutu a asibiti an sa tabarma a nan ne za a kawo gyada a nan ne za a kawo fate a nan ne za a kawo abinci nau'i iri kaza a yi ta ci ana surutu mara lafiyan ma ba a bashi ya samu nutsuwa ba duk a dame shi ku daina yin irin wannan ba haka idan aka je da mara lafiya tsayawa ake a kansa a yi masa ɗan wannan maganan kawai a ɗan kwantar masa da hankali a kuma yi mai addu'a a ce masa na ba a saɗa hurin insha Allah as'alullah al'azim rabbal ashir an yashiyar a maimaita masa wannan addu'a shi kenan kawai annabi ya ce akan mara lafiya wannan addu'a in dai zai rayu wallahi zai warke sai dai in mutuwa zai dama Allah ya rubuta ba zai tashi ba amma in dai yana da rayuwa gaba zai rike zai tashi amma sai mu je mu ta surutu kuma ba a zo a faɗi magana wanda za ta mai da hankali ba kin je kin ganshi yana kwance a cikin harin cin sai kai ka kai ka kai amma ka ce haka wannan ciwon kai wannan fa wannan ciwon shi kenan ba a taɓa mu irin wannan ciwon ba an tashi ba ba ba ya za a yi jira ni kuma yanzu sai da kai shi lahira sai yana sa ran yanzu zai yi rayuwa ga wani aikin shi can furojin ɗinsa yana tunanin zai gama ya je karasa kila ma saurayi ne yana tunanin an kusa auren shi kije kina ce masa kai wannan fa ba a tashi ya za ya ji daɗi a ba haka ko a ce za a masa aiki za a yi operation a ce ka ni wallahi ban wannan aikin ba gaskiya fa an ce ai mafi jibi ba amma alhaji wani amma hajiya wance amma kaza duk ba su tashi ba ya za ki ga mara lafiya irin wannan magana mai dadi ake faɗa masa insha Allahu alkhairi ne ka kwantar da hankalinka ai tun da kaga likitoci suka faɗa haka to su sun kware insha Allah akwai nasara inda ka ga an faɗa ka ana cin nasara kuma za mu ci gaba da taya ka addu'a Allah ya sa a yi nasara kuma za ka miƙe da izinin Allah ka za ɗin nan da kake sa a gaba tare da kai za a insha Allah zai ji daɗi amma kin zo kuna faɗin maganganu za su same da hankali yanzu yanzu nan kusa ya fara hango kakanninsa wanda suka riga shi tafiya a wannan ma sai ya ƙara masa ciwon Allah ya kyauta na shida daga cikin haƙoƙi da nabi ya ce guda shida ne dama shine istibaul janaza wato idan ya rasu musulmi ya rasu to hakkinsa ne ka raka shi gidansa na gaskiya a masa sallah a je a binne shi in kana kusa in ka ji labari in kuma baka da uzuri amma haƙƙinsa ne wannan gaskiya a kanka haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa an gane wannan ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man tabi a janazatan hatta yusalla alaiha duk wanda ya bi zana'ida aka yi mata sallah tare da shi to walahu qira yana da lada qira guda daya wa man tabi'aha hatta tudfan duk wanda ya bi wannan zana'ida har aka binne ta to falahu kira dani yana da kira guda biyu a wani hadisi an tambaye manzon Allah kan kira din yace mislul jabalaini azimain kamar kwatankwacin manya-manyan duwatsu guda biyu a wani hadisin ma wata riwaya annabi yace kwatankwacin dutsen Uhud ina fata ana fahimta kwatankwacin dutsen Uhud su biyu shine faladan da kake samu idan ka bi zana'ida sallah kuma ka raka ta makabarta Allah ta'ala ya taimake ni. akwai wani mutum mutumin kirki ne ana bada labarin sa yana da wani makwabci talaka talaka ne makwabcin bai da komai amma yana fito da abinci kowane dare an gane wannan ko a daidai bakin kofar talakan ya aje masa sai ka kawai aje masa buhun taliya buhun shinkafa aje mai katan ɗin taliya katan ɗin makaroni a mai kudin mutumin kirki ne amma yana fito da wannan abin ya aje masa a kofar gida an gane wannan ko aka yi shekaru da yawa yana aje masa wannan abincin wannan mutumin bai san waye ba kuma yana ta masa addu'a wata rana kawai wannan talakan ya fito bai ga wannan abincin ba ba ajiye ba ya kama kuka ya ce to da alama yau din nan na rasa dan uwana a cikin musulunci na rasa dan uwana wanda yake kula da ni yake bani ci da sha wanda wallahi ban san shi ba ku kalli ka kalli wani alkhairin da zaka yi shi wani ya amfana bai san ka ba wallahi ba karamin alkhairi bane ba karamin lada bane jama'a ni akwai abin da na sha buga wa mutane misali da shi nakan ta faɗa nakan ta faɗa saboda tasirin amfanin wato aikin alheri na gaibi wanda ba a sani ba tsakaninka da Allah ne kawai sai wanda ka yi da shi da kamar yaya nakan ce mutum ya je shagon anguwarsu ko wata shagon ko wani shagon daban wanda ba a anguwarsu ya ba wanda ana yawan zuwa a saye da sayarwa ka tambayi mai shagon ya baka takardar da yake rubuta bashin wanda yake bi bashi ka biya musu bashin za ka ga wata ta ci bashin gishiri tana da marayu ne ta ci bashin magi ne wata ta ɗauki da kan wata wani sukari ne wani ɗan ashara ne a tara duk irin bashin nawa ne duka aka tattara gaba ɗaya kuɗin su kaza ne bai fi karfin ka ba ka biya ka ce amana tsakaninka da Allah ka soke bashin wani bawon Allah ya biya musu mutum ka ga yana gudu ya mai da mai shago kamar su rike shi bai so su hadu ya ce a zo zo zo albishirin ka an biya maka bashin wani irin farin ciki ka saka masa a lokacin yadda zai maka addu'a ke san wane ne ya biya masa wannan bashin ba yawa wanda suka fi bukata shi za ka yi ma amma an baka list kaga wani ya ci bashin katar din ruwan faro kasan goma a wannan mai kudi ne <laughs> wa ya ce ka biya mishi wannan ai wannan ba ce sai ya sha wannan ruwan ba ya ci bashin buhun shinkafa wannan ai kaga mai kudi ne amma ya ci bashi na rabin loka duka ɗaya loka biyu waɗannan da gani alama ce ka babu kuma lalura ce ta sa saura ka biya wa irin wannan ki gani za ki sha mamaki su saura ka ki sa farin ciki a cikin zukatansu an gane ko to wannan bawan Allah haka ya kuka ya ce ya rasa ɗan uwansa a cikin musulunci an gane wannan ko wanda ban san shi ba bayan waɗansu kwanaki ne sai ya gano ashe wannan mutumin ne ya rasu makwacinsa da ya rasu yake kama ta wannan abu ku kalli Ali ibn Hussein Zainul Abidi jikan Ali ibn Abi Talib an fahimta kaga tattaɓa kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina aka ce ba a rasa kyauta ta cikin dare da ake ba sai da ya rasu cikin dare yake zuwa ya ɗauko buhu na alkama da maiwa da acca ya tattara su kulli kulli yayi buhu ɗaya da shi an fahimta kamar da suka ce ga shinkafa ga gero ga masara ga acca ga waye ga waye ga duk an saka su waken soya ne su wake ne normal ko jan wake ko ma ne an hada wannan ga suga shi ma an zuba ga madara ya ɗauka da kansa a bayansa a cikin dare yake zuwa ya ajiye a kofofin gidajen fakiran da suke madina ba su san kuma waye ba har sai da ya mutu cikin dare sai mutum ya tashi ya zo zai bude kofar sa ya taho sallan asuba sai ji dan wani buhu ya dan tokar kofar dan kirtsa ya bude sai ga buhu a aje masa kuma har ya zama normal kawai ya sani sai kawai ya shigar da shi gidansa duka haka ake duk inda ga aje masa abu a wurin ka ai ka san naka ne sai ka sai su shigar da shi su yi addu'a ba san waye ba sai da Aliyu ibn Hussein ya rasu da aka zo yi masa wankan gawa ne sai aka ga wani bakin tabo a bayan shi wani karta haka a bayan gashi balarabe ne ba quraishi aka ga wani wuri na kamar cin alaman ya yi karta wannan abin kuma menene haka ba a san ko me ba ko wanda ya sani yayi so da aka masa wanka aka ji aka binne shi sai ga wannan kyautar da ya kamata a ce an kawo sai ga shiru wani lokaci shiru ka gano oke ashe shi ne yake wannan kyautar wannan taban na bayan shi ne da yake ɗaukar buhu da kansa yake zuwa yake saukewa kamar dai kuma ta Allah ya muku albarka haka ne yana da wani kanta da mafi yawa yana faruwa a jikin mata musamman iyayenmu mata wanda yan mata yan bada bakwai su yan zamani ne waɗannan yan kushin ne da yan mai sunansa a jebori su irin zamanin ga mata yawanci iyayenmu za ku ganin ɗansu ya yi baƙi kun tuna duk wata dattijuwa yanzu suka lalata ta sai ya yi baƙi ɗaina da nan saman gwiwanta tsakanin gwiwanta zuwa cinya da ɗaura hannu da take lokacin da take tuka tuwo sai ka ga ya kanta ba ga wani da hura wuta da ake matan yanzu su a wanda suka sani shine gas ko ba ka bane a kunna shi ku yadda da cikin minti biyu an gama girki kuma gas din ma aka zo ba iya amfani da shi ba sai dai a cika masa wuta nan da nan abinci ya kone flame din da ake so ya zama blue an mai da shi jajawar shi ta abin ah, so blue flame din ba shi suke kunna ba mala daga nesa kana jin kukan gas sai da kamar yaƙi abinci sai ya zama ɗanyen abinci mara in kika kunna gas ɗinki blue flame ɗin nan a hankali zai riga gasa abinci yana shiga yana da huwa yana ya zama normal sai a ci abinci fiye amma kin kunna jan wuta kai ki ƙonewa zai yi, ɗanyen abinci za a ci kuma da an ci wallahi sai ki ga mijinki yana ta ci, a ɗaukar hankalinsa da ya kwanta wallahi sai ma zai kai kuma duk inda ya zauna sai tusa Allah ya kyauta saboda haka abinci za mu iya cewa iyayenmu mata kamar yadda na faɗa wannan kantin yawanci suna da shi Allah ya musu albarka duk a irin wannan yanayi ne kazan nan na ce muku daga daga daga wurin bita nake ana bitan sai wani ruwa haka na mata suna nan za su kai kamar su biyar wala din da tije ne mafi karanci a cikin wayannan matan ki ce a shekara 60 wallahi 60 da wani abu sai ka su kowace ta haka tana ta bacci da <laughs> nan nan sun kama bacci to shi ne sai wasu suna musu dariya ya ce ku daina musu dariya waɗannan matan da kuke kallon su iyayenmu wallahi yawancin su karfe biyu karfe uku suke tashi na dare lokacin mu ta bacci su za su tashi su abin sahur su za su yi kaza su yi su kaza kuma irin su ne ke magana a kai? za ga duk suna da irin wannan tabannin a jikin su amma matan mu na yanzu yan yara wallahi malam akwai matan da da su da mazajen mafi yawa samari da kuke kallo yanzu wallahi kokari suke kawai gaba ɗaya azumin su yawanci daure suke saboda ba ma sa tashi su sauri saboda ana ta bacci sanda za ka farka ko ya farka an kira sallah alfijir ya wuce sai dai ai sahur ai yi dore haka bane wallahi haka ne amma mata sosai da suka san wajibin da ke kansu sun tashi cikin dare an tanaji duk abin da za a tanada Allah ta'ala ya yafe mana saboda haka wannan bawan Allah kun ga misali ne na mutumin kirki da kulawa da ainihin wato dan uwansa musulmi aka yi kamata dukkan musulmi su rika jin yan uwansu su din yan uwan juna ne ana ba da labarin wani mutum shi ma da ya shiga cikin tsanani wanda har ainihin wato ya nemi taimako a wurin waɗansu wanda yake sun san shi an gane wannan ko amma wallahi dukkan su in yaje gaba da su kulle masa kofa an san shi ba zai bango sa kofa Allah wa ka taimaka mu na shiga cikin halin tsaka na kai kaza na damuna ne an yi kaza da kaza amma Allah sai ce wala ba wani abu kawai kai hakuri ni ma ta kaina nake suna ta bashi hakuri wannan mutumin yazo yana kuka yana kuka an gane wannan ko yake cewa wallahi wannan kukan da nake yi wallahi ba talauci bane yake sa ni kuka ina da talaucin amma ba wai dan ni ina talaka ne yasa nake wannan kukan ba ni wallahi ina kuka ne saboda na san mutane na san su a lokacin da nake da rufin asiri ni kaina wallahi ban kyamaci kowa ba na yi musu amma ni yanzu wallahi tallahi ban iya sanin su ba sau ba su san ba a lokacin tsanani ni ma ban iya gane su kun ga yanzu ana kuka ne saboda wai idan kana da shi shine ake da kai idan baka da shi kai ba ai da kai to wannan ba daidai ba ne. akwai wanda daga cikin magabata da ya tashi zai sallama a gidan makwabcinsa ya ce ina so ne ka taimake ni ka bani aran dirhami dubu ɗaya dinari dubu ɗaya abuwan sai wannan makwabcin ya shiga gida kai tsaye ko dinari dubu ɗaya ya kawo mata. da ya bashi ba ma san da zai dawo ba mu rubuta saboda aminci ai akwai aminci fa in amina ba'dukum ba'dan yu'addi alladhi itumina amanatahu wa laysa illaha rabbahu wallahi wanda ya bada kuɗin da ya koma gida kai sai zauna ya kama kuka a gefe matarsa ta ce ya haka kuma idan ka san kana buƙatar kudin ka me yasa ka bashi ya za ka zo ka ba mutum kuɗi kuma ka zo kuma kana kuka sai ce wallahi bari kawai uwar gida kukan nan ba ina yi bane don sau ina kuka ne ya aka yi ni ina makwacinsa ban gano yana bukata ba in bashi kan kafin ya roƙe ni har sai da na bari ya zubar da kunyar fuskarsa da namun fuskar shi zo yana roƙona haka wannan shi ne yanwantaka ni in gano kai ka gano makwacinka na bukatar taimako ka taimake shi kafin ya zo ya ce ka taimaka mini ina fatan ana fahimta wannan ya tuna min da labarin wani bawan Allah mai kuɗi ne yana da rufin asiri sai talauci ya same shi da talauci ya same shi yarsa yadda zai sai ya ga ba ka dole yanzu sai ya je ya nemi wannan abin da zai amfani ya ce da iyalinsa to amma kuma gunwa zai je wa zai fahimce shi sai ya gaba inda ya dace sai gurin malam malam yana majalisi a karatu ya ce ta sa malam zato sai kawai mai kudin ya shigo sai da ba wanda ya saba shiga majalisi a karatu da shi irin wannan bane shi kansa mai malam yake cewa wallahi ina kallon sa na san cewa wannan ba ba ahalin zuwa wannan gurin bane ba ko ne kawai amma da ganin sa ka san mawadaci ne irin alaman yayin rufin asiri ya gama karatu sai ce masa bawan Allah daga ina kai kuma daga ina ne yake tafi da kai sai ce a ni dan kasuwa ne kasuwanci nake yi na zo da abin sayarwa ne na gaba wanda ya dace da shi sai kai domin kai ne kasan san da shi kasan kimar shi ce kawo mu gani sai ya ɗauko masa wata kwalba irin ekwalban nan da ake sa dan turare da ruwa a cikin ta ce gashi sai ya miƙa masa ya kalla malamin ya juya kwalban yace a wannan ai tana da kyau nawa ne sai ce dirhami 100 kaga dirhami ɗari yake nema mai kuɗin nan wannan malamin sai ce ai wannan darajar ta kafi wannan dirham ɗarin zan baka ɗari biyu sai ce a'a iya ɗarin nan ita nake bukata ku ga fa ciki ciki hikima suke magana ya isar da sakon shi kuma malami ya fahimci halin da yake sai ba ɗansa kwalbar ya ce shiga da shi cikin gida wannan yana nuna asali yawanci malamai a gidajen su nan ne majalisi bin su ake aje a karatu a nan masallaci yake a nan su yake a nan suke dawa yawanci yanzu mu zamani ya canza sai dai malami ya tafi wani wuri sannan zai je ya dawa to suka je ya ba dan ya ce je ka ajiye wannan kwalban a gida kuma ka ɗauko min dirham dinari ɗari da yake bukata ya ɗauko dinari ɗari ya bashi ya yi godiya suka yi sallama suka dare sai can anjima an tashi an watse a shi abin yana cin zuciyar ɗan ya ce baba wannan mutumin na ɗazu da ya zo ya cuce ka domin shi yaron da ya shiga kai kwalban sai da ya buɗe ruwan ya gani wannan ruwa ne ya da ya ji bai ji ba ya wannan ai ruwa ne kawai ya ce ya cuce ka ruwa ne fa a cikin kwalban nan sai baban ya dariya ce a'a ba wai ruwa bane eh ruwa ne kai a idonka amma ba ruwa bane ni a idona yace wannan mutumin da kake ganin sa nama ruwan fuskar sani a cikin wannan kwalban mutuncin sa ya kare zai iya fitowa ne yazo yi roko ya ce a taimake shi cikin kaddanci sai ya fito da wannan hila shi yasa ake so duk wanda yake jagora ne ya rika fahimtar mutanen da yake rayuwa da su akwai wanda zai faɗi wata magana sako yake baka akwai wanda zai yi wani aiki sako yake nuna maka yana buƙatar a taimake shi amma ba zai iya furtawa ba sai ku gane a cikin wadanda kuke mu'amala da su ku rika lura da maganganu da ainihin wato mu'amalolin da kuke yi akwai wadanda wallahi sakonni suke san muku da shi ba za su iya fitowa ba Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim wa kasasa an madina ko to su kuma waɗannan fa da suke irin wannan sifofin Allah ya ce sifofin su shine la yas'aluna an-nasa ilhafa ta'rifuhum bi simahum zaka gane su da alama irin tasu ba sa roƙo amma in zaka ga sun sa kaya mai kyau amma kuma in ka ba su suna da bukata yadda za su farin ciki su karɓa su addu'a ya nuna suna da bukatun taimako akwai wanda inda ya gane ba sai je gun su ba yana neman taimako bai san cewa su din mabukata ba to haka ya kamata duk sai mu kula ya fahimtar da wannan yaron nashi yaron ya fahimta kun ga akwai wanda shi sai ya zo ya tona a ni ba zan siya ba wannan aiki kaza ka a ka fahimta kai a matsayinka na shugaba kai a matsayinka na babba menene sakon da wani yake faɗa yanzu annabi ibrahim ba zuwa ya gidan ɗansa Ismaila ba da ya tambayi matarsa wani hali kuke ciki da ta ɓata gidan gaba ɗaya ya zama ta fahimci ya fahimci wannan ba wasu material ba ce ta ce suna cikin kunci ba kaza waye mutu ya tashi ce mata ya kawai in ya zo ki ce masa ya canza kofar ɗakinsa kawai ya fi nisa ba yana kan yana zuwa sai ya fahimci magana ai kofar gidanki matakka ce kai ma kofar gidanki mutunki ne shi ake kallo an gama gane wace ce ki ai matar ka ake kallo an gama gano wace ce wane ne kai ya ce canza ya ce to wannan babana ne ya umarce ni da in sake shi shi kenan canzawa aka ce ba ce ba ce ba ce mai yayi ka gyara kofar ɗakin ka to ka ga yana buƙatar ya masa ladabi ya inganta ka ce mai ka canza kaga canzawa ko ai ba gyarawa bane yace to ya ce in sake ki ne ba sai ki tafi gida ya sallame ta da ya aure ta biyu da ya zo ya na da ita fa sai aka samu mai mutunci ne ta san darajar aure da tsare mutuncin miji ita kuma da su bayani ta ce kai alhamdulillah muna cikin jin daɗi da ya abincin da ku ta ce nama akwai nama masha Allah tabarakallah haka sai bayani akwai madara ga nama ga kaza ce to masha Allah ce ni zo ce tabbatar da kofar ɗakin sa shikenan fasa ba kuma dan ya gane aka tabbatar da waɗannan abubuwa da uba ya bayani ga ɗansa gane da wasiya irin tasa saboda ka ƴan uwa masu albarka mu tuna da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa man kana fi hajati akhihi duk mutumin da ya kasance wajen biyan bukatar dan uwansa musulmi ma'ana da shi ne ake kaiwa ake komawa dan ganin bukatan wannan musulmin ta biyu to kana Allahu fi hajati annabi ya ce Allah zai kasance cikin bukatun ka kai ma zai taimaka maka zai maka ainihin wato ta goma shi dan ganin ka samu biyan bukata to sai gaba na karshe wanda a gurguje ne na wannan muhadara yaya za mu yi mu tsare wannan yan uwantakan na musulunci tunda ya dama zumunci ne a musulunci ko yan wantaka a musulunci da yadda za a tsare shi ya za mu tsare shi abu na farko shi ne tsoron Allah dukkan mu ji tsoron Allah shi tsoron Allah shi ne jagora a komai idan mutum ya ji tsoron Allah to Allah subhanahu ta'ala zai taimake shi ya zama ba zai zalunci kowa ba saboda kana jin tsoron Allah akwai mutane da yawa da in muka tashi buga misali za mu buga misalai da su akan yin zalunci ba za su yi zalunci ba saboda suna da tsoron Allah abu na biyu shine tarbiyya na zuciya ka tarbiyyantar da zuciyarka akan tausayi zuciyarka ta saba ta zama mai tausasawa mai wa bayan Allah in bata iya ba ka koya mata ana koya wa zuciya irin waɗannan ayyuka ka tarbiyyantar da ita akan tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi Allah na jin tausayin su ku ji tausayin waɗanda suke ƙasa Allah da ke sama zai ji tausayin ku abu na uku da za mu tsaya mu tsare waɗannan wancan, na musulunci shine al adu an Giba. mu nisanci giba wa namima mu daina giba yan uwanmu mu daina yin nimanci ma'ana giba shine cin naman mutum faɗa ma mutum abin da bai so ko da a gabansa ne karka faɗa balle bayan baya domin sabai sun ce manzon Allah wai menene giba da annabi ya faɗi giban yace shine ka ambaci dan uwanka da abin da baya so sai suka ce idan abin da muka faɗa ɗin akwai shi a tare da wannan ɗan wannan mafa fa annabi ya ce wannan shi ne giban ai haka ne ana cewa na dogo ne kuma dogon ne gajere ne kuma gajeren ne katin ciki gare shi katin ciki duk abin da ka faɗa akwai to wannan shi ne giba amma damar baya so ka faɗa amma idan ko babu wannan ya zama buhuta kai masa kai kaji ya fi kuma giba bala'i shi ko annabi manci yawo da magana ta wana da wana duk ɓata tsakaninsu wannan shi shine annabi manci shi ma haramun ne an gane ko ana ba da labarin wani mutum annamimi kuma mai giba a lokaci ɗaya bawa ne uban gidansa saboda ya addabe shi da bala'i a gidan shi zai kai shi kasuwa sai da shi amma da ya zo sai da shi kusan da yake wa zai sai wannan annamimin giban wannan kai bawan nawa akwai aiki tukuru yana aiki amma fa matsalar annamimi ne kuma sannan yana giba ya faɗa aibinsa wani kuma ya zo kasuwan shi zai sai bawa wanda zai masa aiki tukuru sai ga wannan ai komai bane shi in dai yana aiki ba dai yana aiki bane aiki kawai nake so ya masa ya sai da aiki amma fa yana allami manci yana kuma giba ya ce ba matsala ya siya kawai ya wuce da shi gidansa da ya kai shi gidansa ya fara masa aiki ya ga kuwa lalle akwai aiki tukuru a aikin sa ya tashi na rashin mutunci da giba da annamimanci manci yana zuwa kawai ya uban ya baya nan sai ya je ya samu matarsa ya ce ranke da dai hajiya wallahi ki hakuri dai ba za a hada baki da ni a cutar da ke ba ke eh, me ya faru ce wallahi na ji kishi kishin alhaji yana so miki kishiya ko kuma mata ba kwa son kishiya ni din alhaji zai ma ni zai ma wannan bari ya dawo ya same ni zai ci mutunci na kaza kaza kaza yace kwantar da hankalinki hajji ai na ce ba zan bari a tuce ki ba ni ina tare da ki ba dai ba kya so ba ita ba na so to zan taimaka miki me kake so ce abinda da nake so gashin da ke haɓar gemunsa nake so ki dan yanko min guda uku a ci yanko da reza ɗan yanko su in yana bacci an gama fakki nuna mai makin sani kawai ki yanko min gashin ta ce ta shi kenan kaga yanzu ya danne ta ba za ta yi fushi ba yi fita ya bi alhajin gurin kasuwancinsa ya ce ranka ya dade wallahi ba zan bari a fice ka ba fa domin ka gaba ka nan dole in sa ido akan ka da iyalanka ta bi kishin kishin hajiya tana magana so take da kashe to za ta yanka ka wai ka ishe ta ka mata tsufa ita ba ta kai take ba dama dan dukiyar ka ta aure ka kuma ta zauna ta jira ko za ka mutu ka yi mutuwa saboda haka ya ce yau dan nan sai ta kashe ka ya ce ni dan hajiya za ta yi ma wannan ka kaza kaza kaza ya ce Allah da gaske nake amma dai in kana so ka gane da gaske ne ko ƙarya ne ke in ka je gida kai baccin ƙarya ka gani a rai gaban gara bacci in ga riga ya ɗana abubuwan shi ya jojjo na wayoyin kawai wuta rage shi kawo kana ji kana dawowa kawai sai ka kama baccin ƙarya yayin da mu haka irin baccin nan da ake da ido ɗaya kai likimo ita ko hajiya ta ga dama ta samu yanzu ne take so gashi tana zuwa ta ɗauko aska da za ta cire gashinsa kai ko idan kaga aska ta zo wurin makogoron ka ne za a yi ai kaga bayani ya tabbata kenan yana zuwa ta zo da askan nan kusa da shi tana kai hannu kawai sai yanka hannunta yana an san askan nan kawai sai yanka mata wuya nan ta ci kawai sai jini ɗan uwanta suka zo an kashe mata ɗan uwarsu suka kashe shi ɗan uwan shi suka taso suka kawai sai yaƙi tsakanin family guda biyu saboda mutum annabi ne guda ɗaya saboda ka lalle mu ji tsoron wannan abu na gaba da ya kamata mu kiyaye shine musa'adatul muhtajin taimakon mabukata a cikin mu duk wanda muka samu bukaci ne mu taimake shi yana taimakawa kwarai da gaske wajen tabbatar da yan wantaka na musulunci wallahi malam musa'ada da kake kallanta da ta wajibi ne ina ce ta wajibi ma'ana ba zakka ita ce wajibi akan mu ba to sanda kake fitar da zakka kace ba talakan da Allah ya ce ka ba zakka ka bashi. Ka kaga ita wannan sai lokaci lokaci ko wallahi ko ita ce kake bayarwa sai Allah ya sa soyayya ka a cikin zukatun waɗanda kake ba wannan haka yake to balantana kuma tana fida da ita kuma kusan kullum ne ana tare yau kayi sadaka yau kayi alheri irin wannan idan aka ga an zo za a cutar da kai ko a cutar da gidanka wallahi ba za su bari ba dan gidan alhaji ne kuma alhaji yana taimakon mu za su kore duk wani cuta a gidan ba za a haɗa baki da wani ba a zo a cuce ka amma ba ka musu sadaka ba ka musu alheri ba ka yin zakka Ka ga wuciya ba ka musu sallama mota ka kullum a ɗage take glass kana cikin ac dina cikin rana da ka wuce za su ce ku ci anan mata a can zage ka kuma a haɗa baki da su nan da za a yi maka abin da za a yi maka a fashi nan da nan kaga sun zaman toyin foma a ce ya shigo ya fita yanzu zai dawo ya shigo da kaza a yi targetin ɗinka a zuwa fitar da kai amma idan aka taimaka musu zai to an samu ainihin wato kusanci da juna ana taimakon mabukaci ta hanyar magana mai daɗi annabi ya ce fa'iza mana aka fa'ajmil idan baka da abin da ka ba mutum lokacin da ya nemi taimakon ka to ka cewa ta ka fa'ajmil kala an gane ko wani mai waka yana cewa ni idan abokanai na sun neme ni in ka musu kuma banda abin da zan su to ya ishe ni abin alfahari za su ji magana mai daɗi da sakin fuska a wurina so haka kalimatu tayyibatu sadaqa haka annabi ya ce na daga ciki addu'a a rika yin addu'a da Allah ka yi haƙuri babu amma ina roƙon Allah ya hore maka a wuri Allah ya fito maka ta hanyoyin da baka da tsammani an gane ko na daga ciki akwai ainihin wato taimakon a taimaka masa da kayan abinci da kayan sawa kayan masarufi abubuwa da yawa sannan na daga cikin hanyoyin na taimakawa mabukaci shine ainihin wato ziyara akai akai a kaɗan kai masa ziyara a gidan shi ko a kofar gidansa da irin wannan abuwa ba laifi ne ba ce aka yi dole ma sai ka shiga gidan shi ba akalla dai ka kira shi ko a waya yanzu muna zamanin waya ka kira shi a waya ko ka dan tura mai text na gaisuwa da fatan alkhairi duka wannan yayi zamanin sahabbai kalli Umar dan bi Allah ya kara masa yadda ya fita ainihin wato cikin dare yana yawo da kansa yana duba halin da mutane suke ciki wallahi Umar sai ya ji kukan wani yaro yana ta kuka yana ta kuka idan da Umar bai fita ba zai ji wannan yaro yana kuka ba kuma mabukata ne a ce wanda ya faru sai yake ce musu wannan baiwar Allah da Allah wannan yaron da yake kuka ku lallace shi mana yayi magana ba san waye ba suka yi shiru su ce masa komai ba can kukan ya yawa ya ƙara yin magana kuka yawa yake ya ƙara magana suka ce kai bawan Allah ka kyale mu ba wannan yaron fa da yake kuka fa mun yaye shi ne kun yaye shi eh kukan yaye yake shekara sana'a. aka ce shekarar shi da ya bai ma kai wata da yan watanni ba bai sai a yi ba ka yaji ya ce ya za ku yaji suka ce to ai mu talakawa ne muna da bukata ne amirin mumini na umar dan kaddabi ya ce ba za a ba kowa abinci daga bai mali ba sai yaron da aka yaye mu kuma muna so abincin mai tsaro shi sa muka yaye shi lokaci bai yi ba umar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na halakar da yayan musulmi gari na waye waye fitar da sanarwa cewa yanzu in dai an haifi yaro ko an yaye shi ko ba ya shi ba shi daga bai mali to kun ga haka ake so wani zai yi wani abu saboda matsi ne to sai a taimaka taimakawa ainihin wato mabukaci daga cikin yan uwa musulmi a taimake su a ba su gudunmawa a ba su agaji muna fata Allah madaukin sarki ya mana jagora ya ainihin wato a datar da mu ya sanya mu daga cikin yan uwa na kwarai waɗanda za su so junan su ya ku yan uwa masu albarka ku ainihin wato yi tunanin waɗannan haƙoƙi da ainihin wato Allah ya tsara mana akan yan uwanmu musulmai wato a ce ga mawadaci yana taimakon talaka an gane wannan ko a ce yau ga mai karfi yana ba da agaji ga wanda yake shi mai rauni ne a ce yau ga makwabci ya fito yana tambayar halin da makwabcin sai ke ciki dan bai ganshi a masallaci ba dan bai ganshi a wuri kaza ba to lallai ya zama wajibi musulmi ya zama to cewa ya so wa kansa abin da yake so wa dan uwansa ko kuma ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa an gane wannan ko idan ya zama to muna rayuwa a cikin al'umma irin wannan yanayi to wallahi za ka ga soyayya ta yadu za ka ga ƙauna ta yadu tausayi zai yadu a cikin wannan al'umma ina fata mu koma mu bibiyi kawunan mu menene muke yi daidai mu ci gaba mu gode wa Allah a kansa menene ku muke yi wanda yake ba daidai ba mu ainihin wato nemi Allah ya gafarta mana mu kuma gyara mu dawo kan hanya madaidaiciya Allah madauki sarki ya shiryar da mu mu tuna kuma da hadisi na annabi sallallahu alaihi wanda yake cewa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya duk mutumin da ya yi wa musulmi damuwa daga cikin damuwoyi na duniya kowane irin damuwa to shi ma nafasa an anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyama Allah zai yaye masa damuwa da bakin ciki daga cikin damuwoyi da bakin ciki na ranar tashin alkiyama Allah mu da ke sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai abin da muka kuskure ko karancin ilimi muna addu'a Allah mu da ke sarki ya fi mana Allah ya sanya mu cikin tattun bayi a wannan wata mai albarka wannan makaranta ko wannan cibiya Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka Allah ya tsare ta gabanta da bayanta Allah ya karo mana ire-iren su masu yawa cikin al'umma Allah mu da ke sarki muke roƙo ya sanya wannan zaɓuɓɓuka da muke fuskanta Allah ya a wani shugabanni da ƙwarai Allah ya a wani shugabanni na ƙwarai Allah ya ba mu haƙurin bin su shugabannin Allah muke roƙo ya Allah duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah kai mana maganin sa duk abin da yake damun mu Allah kai mana maganin sa wannan kidnapping da ake yi da dauke dauke da informa da ake samu a cikin al'umma duka Allah kai mana maganin su ya Allah wanda za su shiryu Allah ka shirye su wanda ba za su shiryu Allah kai mana maganin su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa muna kara zuwa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mana da ikon gabatar da wannan lacca mai matuƙar muhimmanci